أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمام مسلمين منا الله سبحانه وتعالى da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar da muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau rana ta shida na wannan wata mai albarka watan ramadana na wannan shekara ta hijiriya 1447 wanda ya daidai da 23 ko ga watan biyu na shekarar miladiya 2026 muna nan a suratul shu'ara'i da yardan Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi aya ta 111 ko? na'am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 إن حسابهم إلا على ربي لو تشكرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجون قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشهور ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم نعم alhamdulillahi a ayoyin jiya mun ɗauko iskan annabi Nuhu alaihi salam da jama'arsa da mutanensa da Allah maɗaukacin sarki ya aike shi zuwa gare su. Ya musu wa'azi iya wa'azi, gargaɗi iya gargaɗi, nasiha iya nasiha, har shekara ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har ɗari tara da hamsin, kaga kuwa ya yi ƙoƙari. ya yi ƙoƙari Allah ubangi ya ƙara tsira da aminci a gare shi daga ƙarshe sai jama'arsa suka ba shi amsan cewa ƙalu suka ce a nukuminu laka yanzu kai annabi nuhu kai nuhu kana son mu yi imani da kai wata bakal arbalun talakawa da ƙasƙantattu marasa galihu sun yi imani da kai kana so mu ma mu yi imani da kai mu shiga addinin da zai daidaita mu da waɗannan talakawan ƙasƙantattu ba zai taɓa yiwa ba sai dai sharaɗi guda ɗaya suka kwashe suka kore su ka aje su a gefe mu kuma sai mu shigo mu manya amma mu shigo mu haɗa kafaɗa da kafaɗa da su tsawon sallah ɗaya wajen zama ɗaya suna talaka talak ba zai yiwu ba ba za mu yadda da addinin da zai haɗa mu ya daidaita kanmu da bayinmu a cewa shi ma mumini ne ni ma mumini ne bawa wajen zama na nan bawa na zai zauna domin sallah dole ta haɗa su ce gani ga bawa na gani ga direba na gani ga ma'aikaci na gani ga boye-boye na gani ga kaza-kaza talaka rigar shi a yage ni kuma na whatsapp mu haɗu a waje ɗaya ba zai yiwu ba wannan fifikon dole a same shi tunda sun riga mu shiga sun riga mu mamaye ka sun karɓi ibadar sun mamaye ka ko su je kawai amma mu ba za mu bi ka ba matukan waɗannan suna tare da kai gaskiya. قال سيتي موسو شي النبي نوح عليه السلام وما علمي بما كانوا يعملون to ina ni ina ruwana da halin da suke ciki ina ruwana da irin sana'ar da suke ciki ina ruwana da talauci da halin da suke ciki ni dai addinin na wanda ya karɓa ni ya yi imani da shi shine nashi zukata ake dubawa kawai addinin na wanda ya imani da shi ne kawai amma ni kun ce wai don ga yanda suke ga sana'an su kaskantacciyar sana'a wani yankan farce wani sana'an su yana wani kaza wani sana'a ko kuma masu manya-manyan kamfanoni kaza kaza ni ba wannan nike duba wajen karɓar imani ba imanin nan wanda ya karɓe shi ne kuma zukatan bayi Allah yake kallo inna Allah la yanzur ila suwarikum Allah baya kallon structure ɗinku baya kallon dukiyanku baya kallon appearance ɗinku baya kallon tufafinku baya kallon komai naku wa nama yanzu ila ma fi biku Allah yana kallon abin da ke cikin zukatanku ne da shi shine yake amfani amma bai kallon kyawun jikinku dirin jikinku cewa wancan bai da abin nan bai da maiko a busasshe ne ke ne ku ga kunan kun yi fari kun koshi bulbul kun yi kaza kun yi kaza wancan kaza ne wannan kafan shi da faso da tsagu da kauke wannan naku sumul sumul rigar wannan a a huje an dinka da allura nan ma an tallafa can gashi gashi ba wannan bane Allah yake kallo Allah yana kallon abin da ke zuciya ne inna akramakum indallahi atqakum mafifici a wajenku a wajen Allah shi ne wanda ya fi ku tsoron Allah kawai saboda haka addini nan ba wai irin sana'ar mutum dukiya da talauci yake bitaminin wani ne na kirki ba a wanda ya karbi addinin nan ya yi aiki da shi shi ne kawai a wajen Allah fiyayye saboda haka in hisabuhum illa ala rabbi sakamakon kowa da za a biya shi yana wajen Allah idan talaka ya karbi addinin na mala galihu ya yi wa Allah biyayya ya yi sallah ya yi azumi ya yi ɗa'a ya tsoraci Allah ya nesanci abin da Allah ya hana ya aikata hisabin shi da sakamakon shi yana wajen Allah kai ma haka mai halin mai mulkin mai kaza idan ka karɓa ka yi aiki ka tsoraci Allah shi kenan shi kenan Allah zai saka ma kowa da sakamakonsa Nau tash'urun amma fada za ku gane da za ku gane to wannan shine zani wa ma ana bi tsaridil mu'minina ni ko ba zan taba koran mu'minai da suka asistin mu addinin nan suka karbi addinin nan suka bini suka yi imani da Allah ni ba zan kore su saboda ko ku shigo ba addinin Allah ba haka yake ba in an shiga wajen ibada daidai kuke wajen zaman ku ɗaya kowa a ƙasa sahu a sahu kafaɗa da kafaɗa saboda haka babu wajen ibadan masu hali masu mulki daban saboda su hierarchs a abin nan suna da matsayi babu wajen ibadan wajen masu menene wajen talakawa wannan sai ka je cocuna za ka samu kujerun gaba front line na manya-manya ne wanda suka fi bada da menene tashi manya-manya su ne a kujera za ka ga kujerun ma daban-daban za ka ga waɗansu kujerun royal ne a jera su a jera su a gaba waɗanda suke biye da su kawai a irin abin a cushions ne waɗanda suke biye da su kujerun roba waɗanda suke biye da su a jamba don cina ne kawai waɗancan ƙarshe kuma a tsaye za su tsaya waɗansu ke ta leƙowa ta windo ta waje to wannan ba babu shi a musulunci babu shi a musulunci saboda haka ba zan taɓa koran mumunai wataƙila wanda kuke renawan kuke son kun sallame shi daga jikina kun kore shi don ku shigo ya fi ku a wajen Allah me ya faru da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da abdullahi ibn ummi maktub kafin ya musulunta manzo Allah ya shagaltu ne yana kiran su Abu Jahal manya manyan Quraysha su Ubay bin Khalaf manya manyan Quraysha su karbi musuluncin nan domin shi annabi yana sa rai annasu ala dini umara'ihim mutane suna kan addinin shugabanni su wal shugaba ya musulunta to za ka ga duk mabiyansa sun musulunta to annabi ya sa rai a haka yana wa'azi yana kiransu sai ga makaho ya zo masa ɗan sa ya yace ya muhammad allimni mimma allamaka allah ya muhammadu sanar da ni abinda allah ya sanar da kai na wahayi na sako na addinin nan sai manzo allah kawai sai ya ɗaure fuska ya murtuke fuska sai ya hau da fuskan shi kawai ya za ga wanda yake tagetin manya-manyan ƙuresha su musulunta addini ya samu karuwa ya samu masu shiga makaho ya zo da bai da galihu shi ne nan take ayoyi suka saukan ma annabi sassanin suka zargi abin da ya yi ya ce a basa wata walla kalli yadda manzo Allah ya ɗaure fuska Allah kalle shi kalli yadda Muhammadu ya ɗaure fuska wata walla kalli yadda ya kau da kai wai an ja a ma. saboda makaho mara galihu ya zo masa kalli yadda ya ɗaure fuska wa ma yudrika la'allahu yazakka wa ya sanar da kai Muhammad ya zo ya tsarkaka ne ya tsarkake zuciyarsa daga shirka ya karbi musuluncin nan fa amma man ja'aka yas'a wanda ya zo maka yana tafiya wa huwa yakhsha yana tsoron kar ya mutu a kafirci a shirka wa anta anhu talaha kai buriz da shi kai watsi da shi wanda ba sa son musulunci su kuma su kake bi kai kuma mai son shi ya zo wajensa kuma kai ka ka juya mai baya wa ma alayka Allah ya zakka idan waɗancan ɗin da ke musulunta ba menene zai same ka ya Muhammad me zai same ka in sun ƙi musulunta to kun ga Allah maɗaukacin sarki ya nuna annabi bai yi daidai ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga baya ya karɓi musuluncin nan duk ran da manzo Allah ya ga tsohon nan zai wuce makahon nan sai manzo Allah ya tashi ya je ya tare shi kuma ya cire shimfiɗansa ya shimfiɗa mace ka zauna ya kai bawan Allah da Allah ya zarge ni a kan shi ina fata an gane daga baya wannan bawan Allah makaho manzo Allah ya sha tafiya yaƙi ya bar Madina ya ce shi ya riƙe Madina yana makaho Shi ne mai kiran sallah na nawa na farko a sallar asuba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ce, yace kar ɗayanku ya bar sahur in shi idan ya ga abdullahi bin ummu maktum yana kiran sallah ya ci ya sha kawai sai lokacin da bilal ya kira to wannan haka al'amari yake ina ji a yakin tabuka har ina ji da yakin badar ma shine ya rike madina bayan annabi sallallahu ya fita ina ji sayyidina usman ne ya rike yakin ya rike madina lokacin da aka je yakin badar nake ji amma manzo Allah ya sabar masa madina ya rike a madadin Allah ubangi ya ƙara yadda a gare su to su kullum mutane manya-manyan ƙuraisha da manya-manya haka tunaninsu mai mulki da mai dukiya fa shi yanda yake a duniya haka ma yake a gaba an haka ma yake a lahira shi yasa kake ji suna tinkaho fa ammal insanu idza mabtalahu rabbu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani da Allah ya jarrabe shi ya bashi dukiya ya karrama shi ya bashi duk sai kaga duk inda yake ya shiga yake Allah ma ya san da ni ya girmama ni fa balle kai kai hankali da kan matsamu wuce da Allah Allah ma ya san da mu rabbi akramani ubangiji na ma yana karrama ni balle kai ubangiji na ma yana daraja ni balle kai ubangiji na ma ya san da ni balle kai yana tinkaho da wannan yana abin nan bai san dukiyar nan jarabawa bace wa amma idan mabtalahu faqadara alaihi rizqahu idan Allah ya jarrabe shi dan takaita abun hannu babu da kyar ake samu abun da za a ci a rana ya rabbi a sai ya koma gefe ya ta gudu yayawa ne rabbi a ni Allah baya so sai ya dauka yanda mutane ke kaskanta shi su mai da shi ba komai ba haka yake a wajen Allah shi yasa Allah ya daka musu tsawa duka ce kalla ba haka bane kai mai cewa don ina son ka ne na san da kai na baka ba haka bane ibtila'i ne jarabawa ne kai mai cewa ban baka ba ba na son ka ba haka ba ne rashin bakan ma ibtila'i ne yawa mu ga ko za ka je shiga sana'ar buɗe makabarta ko shiga banditiri ko shiga fashi ko kwakule ido eh? da suna ai wallahi banda sana'a ne yanayin ne yayi zafi shi yasa na shiga wannan sana'ar gashi banda komai banda kaza he ka fara buɗe makabarta ka fara kwakule idon yara sai ka fara ko sai ka fara aika aika So shi ma jaraba ne rashin kai kuma da muka baka kai ma jarabawa ne muga za ka take jama'a ka wulakanta jama'a kalla innal insana la yadha an ra'ahu lokacin da yaga ya ya kama kasa to haka theory ko ideology na masu mushirkan makka da masu mulki da duk waɗansu masu fawa da kuɗi sai su ga ya kamata a gaban Allah yanda ake bambanta zama wajen zaman su da talaka su suna can ƙasa a zube butsu cikin kura da yashi su kuma suna kan kujeru ana zaune waɗannan a cikin rana suna inuwa to suna ganin ya kamata a gaban Allah ma zamantakewa da cikin arrangement ɗin baya zamanto haka shi ne Allah ya nuna wannan ba zai yiwu ba wai ba tutla alaihim ayatuna qalu ayyul fariqaini ayrun maqaman wa ahsanu nadiyan duba mana mu da mabiya Muhammadu suwa suka fi wuraren zaman su da wuraren hiran su wanne ne suka fi daraja su haka ideology shine annabi no yace wa ma ana bi taridil mu'minina ni ba zan kori mu'minai ba in ala inna nadhirun mubin ni na wa kawai mai gargaɗi ne mai wa'azi ne yi bayani dalla-dalla wanda ya imani shi kenan wanda bai yi imani ba shi kenan nawa yi delivering message kawai ku isar da sakon Allah in in mai kuɗi ya karɓa ya karɓi addinin Allah in talaka ya karɓa ya karɓi addinin Allah shi kenan na wanda ya karɓa ne nawa un tallata ne kawai ƙalu sai suka ce kai nuhu ka saurare mu da kyau la illam tantahi walla idan baka janye ka hannu daga waɗannan maganganun da kake yi ka janye wannan addinin da ke ƙoƙari daidaita mu da talakawa to latakunanna minal marjumuna walla za ka kasance cikin waɗanda za mu jefe su har lahira su mutu da idan mutum wani abu na a shatos ana jefe shi ne da duwatsu a taru a gari a sa yara su su jefe shi har ya mutu to suka ce irin wannan wulaƙancin da kisan da matakin za su ɗauka akan annabi nuhu idan bai janye daga wannan wa'azin ba bai janye daga wannan da'awar ba to irin wannan wulakancin kisa na wulakanci za su masa ku duba ba babu wani abin da ya mutu fa wa'azi ne kawai ku karɓa in bai muku ba ku je fa amma wai kawai wai gyara kayanka ya zama sauke mu raba wai wannan an ɓata musu abin nan saboda su manya ne masu dukiya masu hali masu gwamnati masu fawa a hannu shine suke threatening nashi suke tsoratar da shi suke masa barazana kana sai yake annabi nuhu da ya gade dai fakiki kaka ya abin nan kawai abu ya gagara shekara ɗari tara da hamsin daga ƙarshe da ya ga babu alaman sa ran imaninsu babu alaman sa rai da hopciya waɗannan za su yi imani babu kawai sai ya koma ma Allah subhanahu ta'ala qala sai annabi nuhu yace rabbi ya ubangiji na inna qaumi kazzabun mutane na fa sun ƙaryata ni na buga na buga na yi na yi na yi kai shaida ne Allah shekara ɗari tara da hamsin ya Allah waɗannan bayan Allah har yanzu sun ƙi ya Allah sun ƙaryata ni sun ƙaryata ka sun ƙaryata saƙonka sun ƙaryata duk abin da na zo musu da shi saboda haka yanzu ya Allah ga abin da nake so safta baini wa bainahu ya Allah kai wani irin hukunci tsakanina da su yanda za su gane kurin su gane cewa lallai ina kan gaskiya su ne batattu kaskantattu ga su yanzu ma abinda suke planning suke tsarawa su kashe ni ya Allah su jefe ni domin na san ba zan taɓa don sun ce ƙunjanye daga wa'azin nan ƙunjanye ba matuƙa in ba kai da ta ɗora mun wannan harkar wa'azin da da'awar kace ƙunjanye ba ya Allah ka san ɗan adam bai isa ya sanya ni unjanye unjanye ba to su kawai yanzu bakansu ita ce unjanye unjena ni kuma ba zan dena ba yanzu kuma ga alkawarin da suka ce za su jefe ni su kashe ni kisan wulakanci saboda haka na da wajenka ya Allah ka kamun ɗauki da gudunmawa istahbaini wa bainahu ka yanke wani irin hukunci kaɗan wani irin mataki tsakanina da tsakaninsu fatan wani irin mataki mai ƙarfin gaske sannan idan ka ɗauki matakin wa jini ni ka kuɗutar da ni wa mamma iya da waɗannan mumunan talakawan da suke ganin su wulaƙantattun cikin mumunai mumunan nan to ya Allah duk abin da za ka zartar a kansu ya Allah mu ka tsane mu ka kubutar da mu ya Allah kada abinda abinda zai shafe su ya shafe mu Allah ce an amsa kawai saboda haka shine Allah yake fasna'il fulka zai kai ta tsera kwale-kwale jirgirwa shine ya koma ya ta tsera jirgirwa din nan har na gaya muku izinin da suke zuwa suna masa Allah ke lokacin da al'amarinmu ya zo wa fara tannuru wato a tukuba ƙarƙashin tukuba ya fara feso da ruwa قلنا احمل فيها من كل زوجين muka ce ya ɗauki kowace irin halitta guda bibbiyu aure aure aure bibbiyu bibbiyu bibbiyu bibbiyu bibbiyu kaza sai ya ɗau da zakaranta tattabara sai ya ɗau da ya ɗau namijin saniya ya ɗauka da sa wani raƙumi sai ya ɗauka da taguwa haka bibbiyu bibbiyu bibbiyu dukkan dabbobi duk wata halitta suka shiga jirgin da su iya ɗan tsirarin da suka yi imani da shi waɗansu suka ce ma'iyalansa ne kawai suka yi eh, abin nan sai Allah ya ce duk su hau jirgin suka hau ɗan shi ne kawai ya bijire da iyalinsa fa an nahu da halakarwan ta zo muka tako ruwan na eh, muka umurci sama ya buɗe ruwan shi gaba ɗaya ƙasa ma ya buɗe sai ga sama kawai yana zubo da nashi ƙasa ma yana harbo nashi sama kawai eh? faltakal ma'u ala amrin qad ruwa ya haɗu akan waɗannan mutanen da Allah ya ƙaddara cewa su za a halakar fa anjaynahu muka amsa masa addu'arsa muka tseratar da shi muka kukutar da shi wa man ma'ahu da duk waɗanda suka yi imani tare da shi fil fulkil a jirgi ƙato wanda yake cunkushe da mutane a shahanu shine asalin motar ɗaukar kaya aka ji ana kiranta shahina a shahina motan da take ɗaukar menene kaya ana kiran a wannan bank wannan eh, menene na sajin waya ɗin nan kawa bank ana kiran shi shahan wato wanda yake lodo abin nan wuta da tashi ana kiran shi shahan shi ma wannan ɗan caja ɗin ana kiran shi shahan to alfulkil mashhun wato jirgin da yake full loaded wanda yake aka loda shi da duk wata halitta shine alfulkil mashhur daga nan waɗanda suka shiga din nan su ne kaɗai wanda suka tsere daga wannan bala'i sun na ba'adu wato bayan waɗannan sun shiga jirgin sun gama gaba ɗaya rufe jirgin to sun ma'agharaqna al baƙina sai muka halakar da waɗanda suke waje wanda suka ragu da ba su shiga jirgin ba muka gama da su in ji Allah subhanahu wa ta'ala aka halakar da su shi kenan su ma an rufe captan su na annabi nuhu da mutanensa alaike inna fi zalika lalle wajen a wannan kissar annabi nuhu da mutanensa din nan la ayatar ta ishe ku aya ta ishi dukkan wani wanda yake ja da Allah yayi eh, wanda yake musun Allah wanda yake ja da annaban Allah to wannan kissar ma ta ishe shi aya da ya ganta zai ga lallai, e eh, Allah fa ya cancanta a bauta masa Allah ba abun wasa bane ya cancanta a bauta masa sannan mumunai ma zai ishe su aya cewa lallai mumini zai samu natsuwa matukan yana imani da Allah yana iya yana yi wa Allah biyayya cewa idan azabar Allah ta zo to lallai Allah yana kubutar da su su kuma kafirai ya ishe su aya ke duk wanda yake cewa Allah yake masa butulci irin yanda aka yi wa annabi Nuhu to abin da ya shafi masu butulci masu kafirci da shirka su ma na iya shafan su kowa zai samu lesson da ayoyi da darussa daga wannan kissa amma duk da haka in ji Allah wai maimako ka ga mutane suna tuttuɓewa suna imani da Allah suna karɓar musuluncin nan wa ma kana aktsaruhum mu'minin Allah ce majoritin su ba sa imani har yanzu sun ƙi su yi imanin in ji Allah wa inna rabbaka lalle kuma ubangijinka ya Muhammadu lahuwal azizu shi mabuwayi ne da duk wani takadare kafiri mushriki wanda yace zai ja da Allah da manzannin Allah Allah sai ya buwaye su sai ya gama da su arrahimu kuma mai rahama ne mai tausayi ne ga waɗanda suka yi imani da shi da annabawansa na'am ai tsame su daga musibar rahama ce ta Allah halakar da wanda ya cancanta a halaka ai buwaya ce ta Allah eh na'am kazzabat أصحاب المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أس أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون نعم أنشد قصة كبيرة ميتة النبي موسى دا فرعون ميتة النبي نوح دا متاننسا يزكما دا قصة تأكو التي كذبت عاد المرسلين آدوا waɗansu halittu ne wanda aka yi su a ƙasar yaman su ma sun ƙaryata manzanni bi ma'ana sun ƙaryata manzonsu annabi hud domin annabi hudu aka aikawa wato adawa waɗannan mutane su kuma Allah ya halicce su masu girman jiki da ƙarfi haka Allah Ubangiji ya halicce su sai ya zaɓi ɗaya daga cikinsu annabi hudu yake ya je ya kula da su wajen wa'azi da tseta su a kan tafarkin tauhidi da kaɗaita Allah da raba su da bauta wa gumaka da yin shirka aka aika musu ɗan uwansu daga cikinsu mai magana da harkinsu wanda ya rayu a cikinsu duk manzon da ake aika wa mutane daga cikin al'umman wanda suka san shi ne suka san asalin shi suka san gidansu suka san mutuncin gidansu da girman gidansu duk wanda ake aikawa ana aika ɗan mutunci ne da ake girmama gida da famili da gidan da ya fito a cikinsu ake komai magana da irin harshensu ba a kawo bare wanda ba sa jin yarensa ballanta nasu ce ai language barrier ne saboda rashin fahimtar harshe ne shi yasa ba mu yi imani ba a'a wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi ba mu taba aiko ni manzo ba face sai da ɗan yaren ɗan wannan mutanen annabi nuhu ya tarar da su su annabi hudu ya tarar da su suna shirka gaskiya suna shirka suna haɗa Allah da wani su ma in lahum da yaje je wajensu, in qala lahum yayin da ɗan uwansu annabi hudu yace musu hudun ala ƙuna ba za ku tsoraci Allah ba ba za ku karɓi musulunci da imani ba yanzu ba kwa tsoron Allah waɗannan gumakan sandararrun da ku kuka gina su kuka sassaƙe su kuke bautawa ku ji tsoron Allah mana sun taɓa amsa muku sun taɓa biya muku bukata sun taɓa jin maganansu ku ji tsoron Allah ku daina wannan shirmen ku bauta ma wanda ya halicce ku shine Allah inni lakum ni din nan a gare ku rasulun manzo ne daga Allah kuma aminin amintacce ni ba dan kowa nan bane ni ba mai ci da addini bane ni ba mayaudari bane ni ba makaryaci bane ni ban zo a gaban ku don in nuna muku mai son girma bane a'a ina tabbatar muku wallahi ni manzo ne daga Allah Allah ne ya aiko ni kuma wallahi cikin amana na zo muku duk abin da na zo muku da shi wato ni amana ce daga Allah ya aiko ni in kawo muku kuma ba zan ci amanan ku ba domin sun san su tun kafin aiko su inda amanan da gaskiya wa ma as'alukum alaihi min ajri ni fa ban zo neman kwabin ku ba balle ku ce a a rashin sana'a ce na kullo da wata dabara don in yi kuɗi ni ba mai ci da addini bane wa ma as'alukum alaihi min ajrin ni bana roƙon wani kwabansa wai a riƙa biya na ko a riƙa bani kuɗi akan wannan al'amari in ajriya illa ala rabbil alamin sakamakona na, yana ga wanda ya aiko ni zuwa gare ku yana ga wanda ya ɗora mu wannan nauyin na wa'azi na da'awa shine zai biya ni a gobe kiyama kaɗan daga cikin abin da za a biya mai da'awa shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am Allah ya shiryi mutum ɗaya a ta dalilinka wallahi ya fi a baka jajayen raƙuma ɗari ya fi mata a baka jajayen raƙuma ɗari bi ma'ana abinda za a bawa mutumin da wani ya shiryu a ta dalilin shi ya fi jajayen raƙuma jajayen raƙuma su daban ne a cikin raƙuma a wajen larabawa wato kamar a ce a baka mota ɗari sai aka ce irin su prado prado ko kuma irin su gmc gmc waɗansu motoci haka gmc suna nan za ka gansu manya-manya haka general motors company ko ne za ka gansu gun yan saudiya manya-manya da masu hali da irin manya-manyan jib-jib nan da muke ganin su dai suna wucewa wanda manya-manyan ma'aikata gwamnati suke hawa wanda ake ba su to kaga ai da an ce zan baka mota ɗari yin ce wace iri lada ko bitin aka ce ina to haka idan aka ce zan baka raƙuma balarabe in je raƙuma ya ce wani iri a ce jajayen ya ce kayu to irin su ne aka sa a yi a kamo annabi dead or alive lokacin da zai hijira ɗin nan irin su ne aka sa guda ɗari ga duk wanda a ba zama neman Muhammadu kawai a kawo shi da shi ko kuma a mace za a ba shi wannan to ire-iren waɗannan ne to mutum Allah ya shirye mutum ta dalilin ka ɗaya shi yana kafiri ne ya musulunta ta dalilin da wanka? ko yana musulmin amma mashayin giya ya daina giyan shan giyan ta dalilin wa'azinka ai ya shirye yana abubuwa marasa kyau na irin zunub manya-manyan zunubai sai ya shiryu a ta dalilinka an ya haji Allahu tare rajulan duk wata irin shirya da mutum Allah shirya da shi ta dalilinka ko ya bar mummunan aƙida ya kama aƙidan tauhidi ko ya bar mummunan bid'a ya kama sunan manzo Allah duk a ta dalilin wa'azinka Allah maɗaukacin sarki ya maka alkawarin wa annabi sallallahu za a baka wannan lada wa huwa sadiqul masduq mai gaskiya ne abun gaskatawa to ina ga al'umma kullum suna shiriwa wani bai san tahiya ba ya ake yin ta ya ya shiryu ta dalilin ta ya iya tahiya wani ya iya karatun qur'ani kai khairukum man ta'allama al wa 'allama mafificin mutane sama da kowa shine wanda ya iya karatun qur'ani kuma ya karantar da wani to Allah ubangiji mana muwafaka saboda haka ni ba na neman kubinku ladana yana ga allan da ya ɗora mu wannan aiki saboda haka babban abin da nake so ku ji tsoron allah ku mun biyayya ku bi ni inda nake ku bari ku bari abin da nake ku yi ku yi wannan shine zaman lafiyanku da mahalicina a nan duniya zaman lafiyanku da shi a gobe kiyama a tabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basu yanzu ku duba yadda kuke tafiyar da rayuwa ku kawai wajen gine-gine tabnuna bi kulli ri'in duk inda wani tsauni yake arrear shine tsaunuka tsaunuka mountains din nan su ne suke zuwa su fafute suna gidaje suna kazin din suna kwakule su suna gidaje ayatan kuna gina manya-manya mansions gidaje manya-manya ta'abatun ku shiga waje ku yi tarawa ku yi ta zinace-zinace da shaye-shayen giya da barna da menene ku duba inda kuke exhausting karfinku da energy ku kawai wajen gina gidaje kawai ana shiga ana barna da ta'asa a ciki arri'u shine tsaunuka yanzu idan mu ya je makka akwai inda ake kiran shi ri'u bash ra'ubatin za ka ga yawancin mutanenmu ne a wajen baƙaƙe za ka ga kuma in ka je anguwar za ka ganta can kan tsaunukan duwatsu lokacin malamanmu na sunna irin su balalau su alasan sa'id Allah ji kansu su abin in sun je suna zuwa wa'azi a wajen yanda ake wa'azi anguwa anguwa anan in sun je aikin haji haka ake wa'azi a wajen ɗaliban jami'a su menene a yi su a yi ta wa'azi to akwai rai'u bakshin wato tsauni na baksh sunan wajen kenan to su ne za ka ga suna zaɓen manya-manyan tsaunuka idan ka je ka lura da wuraren da manya-manya masu mulki masu kuɗi suke gini a gari za ka same shi a kan mountains ne manya-manyan tsaunuka saboda suna gani wajen ya fi iska ya fi menene ya fi abin nan ba a gina a irin saƙo ko geto-geto nan inda ake ta hayaniya ƙara ƙara za ka gan su can gefen gari cikin manya-manyan tsaunuka don suke zuwa su yi gini ka yace yanzu rayuwanku za ku ɓata rayuwanku, ku tafiyar da rayuwanku wajen gine-gine kawai akan tsaunuka gini ma ba abin kirki ake ba ta aka kuna wajen lalata da matan banza shaye-shayen giya wajen ɓarna, kiɗe-kiɗe kulon da daddare shi kenan ka ga gini gashi amma ba bai wuce waɗannan ayyukan da na lissafa so ake yi a ciki ba a yi wa Allah sujada a ciki ba a bauta wa Allah a ciki ba a karatun alkur'ani a ciki sai dai kaɗe-kaɗe shaye-shaye matan banza a kwana a tashi wa tattakhiduna masani'a kuna gina manya-manyan gidaje duk inda aka je naku ne da wuraren ruwa ku buɗe tafki a tona nan ruwa ya haɗu ka gan su ga sunan a sama nan ruwa ne a zagaye da su waɗansu swimming pool ne manya-manya an tsare wani waje an yi waɗansu dam-dam-dam na kama ruwa na wasa da jiragen ruwa a hau jirgi kawai a hau teku a dawo a yi menene kawai a je bakin teku a baje koli a yi shaye-shaye da mata tsirara banda wannan ba abinda kuke yanzu za ku yadda rayuwarku gaba ɗaya ta ƙare a wannan tun kana matashi har ka tsufa har ka mutu akan waɗannan shirme wanda ba za ka iya ɗaukan su ka je kiyama da su ba gidajen nan ba za ka iya ɗauka waɗannan abubuwa ka je lahiran ka da su nan za ka bar su a banza ka je lahira inda kake bukata dawwamammiyar rayuwa ta ni'ima ta jin daɗi ka je ka tarar ta zero babu komai waɗanda Allah ke ce musu azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna adhabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri al-haqqi wa bima kuntum tafsukun idan sun je lahira sai Allah ce ma waɗannan a ai kun tafiyar da jin dadin ku da sharholiyanku kun wataya kun hole a rayuwanku ta duniya kun ji daɗi an yi rawa an ɗauko mata an yi shaye-shaye an sha an yi abin da ake so kuma kun yi wa addinin Allah biri kun yi wa manzannin Allah zagon ƙasa kun yi wa addinin Allah zagon ƙasa kun gama jin daɗin ku ai alyawma nan kuma lahira da kuka zo zauna azabal huni azaba ta kaskanci ta wulakanci za ku tara ma kuntum tastakbiruna ardi bi ghairi sakamakon girman kai da ja da ayoyin Allah da kafirce ayoyin Allah da kuka yi ba tare da wani haƙƙi ba sakamakon su kenan ba su da komai a gobe kiyama ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ba su da wani nasib lada a lahira Allah ubangiji ya rufa mana asiri saboda haka wa idza baqal wa tattakhizuna masani'a la'allakum takhludun kalli irin ginin da kuke da abubuwa kamar za ku dawwama a duniya wanda mutum yana iya gama ginin a yau ya mutu Allah ya ɗauki ransa wa idza batashtum idan kuka tashi ɓarna kashe mutane batashtum jabbari kisa na irin rufin tausayi kuke wa mutane hmm? saboda haka ina muku azi fattakullah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah wani وأطيعون كمين نعم واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوهم فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم نعم a ci gaba da wa'azi da nasiha da yake musu yace wattaqul a maddakun bima ta'alamu. ku ji tsoron wanda ya yalwata ku da dukkan abubuwan da kun kun san su Allah ya muku arziki matuƙa matuƙa matuƙa za mu ji menene Allah ya musu ɗin yace kun fi sanin abin da Allah ya baku to wanda ya baku irin wannan arzikin ya yalwata muku wallahi shi ya cancanta ku bauta ma ku riƙe shi ku bauta masa ku daina haɗa shi da komai amma waɗannan gumakan ba su muku komai ba ba abin da suka taɓa baku ko da ƙwayan gero menene Allah ya baku da nake so ku bautawa ku duba a maddakum bi al'amin yadda ya yalwata muku dabbobi raƙuma shanu awaki tumaki su an'am dabbobin ni'ima dolayen da Allah ya yalwata ku da su garke garke garke garke garke a nuna maka wani garken na ban mamaki a cewa na mutum ɗaya ne sannan wabalina yanda yalwata ku da dukiya mai ɗimbin yawa to bai bar ku helpless ku zamanto ba ku da mataimaka ba sai ya ba ku ƴaƴa masu yawa wannan ɗan naka shi ke kula maka da wancan dukiyan shi ne darakta a wancan kamfanin wannan ɗanka shi ke riƙe maka da wancan ɓangaren wannan ɗanka shi ke kula da kaza da kaza yadda ya ba ku dukiyan daban-daban nau'i nau'i kala kala kala haka nan ma ya zubo muku da ƴaƴan kowanne akwai inda ya riƙe abubuwa suna gudana yadda ake so to saboda haka ku ji wannan da ya muku irin wannan arzikin na dukiya na ƴaƴa masu taimaka muku shi ya cancanta ku tsorace shi ku riƙe shi ku bauta masa bugu da ƙari cikin ababen da ya yalwata ku da su wajen natin ya ba ku gonaki kala-kala hekta hekta hekta hekta a nuna maka gonan mutum kawai sai inda idan ka ya hanga kawai iya ganinka a ce na mutum ɗaya ne ga traktoci ga ababen noma ga yadda ake sarrafa abinci ma malam ana turawa duniya wa uyun gonakin kuma Allah ya kullo da idindinan ruwa ba sai an sha wahala wajen shayar da gonakin ba yace kun ga irin wannan ni'iman da Allah ya baku sannan ya zo ya ce ku bauta masa ku ki kan inni akhafu alaikum wallahi ina ji muku tsoro Karshen ni'ima ta butulcewa ni'ima na dama ne saboda haka ni'ima jarabawa ce ne annabi sallallahu alaihi ce la tus'alunna yawma idhin anin na'im wannan irin ni'iman da Allah ya muku wallahi za a tambaye ku ita gobe kiyama za a tambaye ku ita gobe kiyama saboda haka inni akhafu alaikum ina jiye muku tsoron azaba yaumin azaban wata rana mai zuwa ranan fa tana da girma domin yin wannan rana ya bambanta da irin waɗannan ranakun da muke rayuwa a cikinsu domin ita wannan rana ana kiranta yawmul qiyama ranan tsayuwa ne idan ranan fa ta, ta, zo mutum ya daina zama ya daina bacci kullum a tsaitsaye za ka gan shi yana gudu ne kawai ranan tsayuwa ne ba ranan zama ba ne ba ranan kwanciya ba ne ba ranan bacci ba ne shine ake kiran shi yawmul qiyamati ranan tsayuwa a gaban Allah yawma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arba'at wa tada'u ba dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum na walakinna azaballahi shadid wannan ranar me yasa aka kira ta yawmun azim rana mai girma domin rana ce wallahi da za ka ga mace mai ciki ta haihu ma ba ta sani ba duk irin zafin naƙudan nan za a je matariki za a je kaza za a je kaza za a yi zancen cs tiyata menene wala haka za ta haihu ma ba ta ma sanya aka yi ta haihu ba sannan mace kuma ta jefar da ɗanta da take shayar da shi ku duba so da ƙauna irin na mace da jaririnta ta jefar da shi Ka ga mutane kaman a buge cikin maye alhalin ba a cikin maye suke ba ina fata an gane ko nan ne kasu na'am saboda haka ina jiya muku tsoron wannan ranan Allah ya muku irin wannan ni'iman sai ya ce ku nemi ku bauta masa don gode wa ni'imar ku to ina ji muku tsoron kamun Allah subhanahu wata'ala ƙaru da buɗan bakin suka ce kai aka rama kalla annabi nuhu sawa'un alaina mu duk ɗaya ne a gare mu a wa'afka aw lam takun min alwa'izi ko kai wa'azi ko kar kai wa'azi mu fa daidai ne a gare mu ba da za mu karu da kai yawa ba abin da wa'azinka zai kare mu da shi wala akar makalla ko ka kwana wa'azi kai tayi kai tayi muna nan daram akan yanda muke ko ka fasa ka huta ma mu duk ɗaya ne gara ma ka je ka huta kawai kana maɓata lokacin ka ne in haza illa khuluqul awwalin duk wannan maganganun da kake mana ranar tashin kiyama akwai azaba akwai aljanna duk wannan tatsuniyoyin mutanen da ne an sha jinsu an sha su maganganu ne na da kawai mutanen da wa ma nahnu bi mu'azzabin babu wata azaba da za a mana duk wannan shaki faɗi ne kake faɗa mana kawai duk rayi ne kawai babu wata azaba da take jira mu fa kazzabuhu suka ƙaryata shi gadan gadan Allah yake fa a halakna mu kuma nan muka halakar da su kawai muka gama da su nan take in Allah inna fi zalika la'ayatan lalle wannan cikin kissan annabi hudu da mutanensa ma akwai aya ga wanda ya natsu ya yi research a kan ayoyin ya yi bincike zai ga lalle akwai ayar da za ta sosa zuciyan mutum ya ƙara imani da Allah ga wanda bai da imani shi kuma istar ta zaman to masa dalilin imani shi da musuluntan shi amma duk da haka mutane ba sa la'akari da waɗannan ayoyin har yanzu dai wa ma kana aksaruhum mu'minin majoritin mutane har yanzu dai suna nan a kafurcinsu sun fi yin imani in ji Allah wa inna rabbaka lalle ubangijinka ya Muhammad da huwal azizu shine mabuwayi yau adawa da girmansu da menene ɗinsu da ƙarfin dukkan suke fatewa fa gashi sai da Allah ya buwaye su ya gama da su shi kuma annabi hudu da waɗanda suka yi imani da shi Allah ya musu rahama ya kare su daga wannan azabtarwan da wannan halakarwan wannan ga wanda saboda sun zauna lafiya da Allah sun maka da'a sun yi wa manzon Allah da'a sun yi wa annabin Allah da'a da biyayya shi yasa Allah ya musu rahama so kuma waɗancan Allah ya magance su ya halaka su sakamakon tsaurin kai da taurin kai da suka nuna to yadda kissan nan ita ma ta kare kenan mun karanta kissan annabi Musa da annabi annabi Musa da annabi Haruna da kuma Fir'auna mun je da ta kaya mun karanta kisan annabi nuhu alaihi salam da mutanensa da yanda ya tseratar da su da abin da ya halakar da su su kuma ruwa ne an gama mun ji kuma na adawa da annabi hudu su ma duka waɗannan kisoshin ana guda hudu ne mako da annabi ibrahim Baraka fi duk waɗannan ana karantawa annabi ne domin a nuna masa ga waɗanda suka gabace shi wajen manzanci da isar da saƙon Allah yanda suka yi fesin challenges da kuma yanda Allah ya kare su to shi ma annabi kada ya damu don yayi damu da irin wannan ga kafiran Uraishawa da kafiran zamanin shi da mushrikan Makka yawa ga magabatansa duk sun facing irin wannan to wannan yana ƙara sanyaya zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ubangiji mana muwafaqa ya datar da mu na jin bari mu dawo kan ayoyi Allahumma amin za mu da kan tambayoyi akwai takardu yau mun samu har wajen biyar ta farko ga abin da ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Allah ƙara malam ilimi da lafiya amin malam ina baran addu'a daga gare ta da ƴan uwa musulmai game da wata rashin lafiya da da ke damuna ciki har da lalurar rashin a rashin gani Allah sarki rashin gani wato gani na yana raguwa to Allah ubangiya baka lafiya ya sa kafara ne a gare ka da fatan kuma za ka tuntuɓi likitocin ido su bincika su ga menene dalilin da ya sa ganinka yake raguwa Allah baka lafiya da dukkan al'umman musulmi da ma waɗanda ba su san suna da wata lalura ba duk Allah ya yi musu takarda ta biyu tana cewa assalamu alaikum Allah ƙara malam lafiya amin malam zan iya sallan isha'i a wani masallaci sai na yi tarawihi a wani masallaci eto eh idan sallan tarawihi a wasu waɗannan masallacin suna isha'i kuma suna tarawihi a disentar a wajen ya kamata ka bi su kawai da yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya salla tare da liman bai yanke masa ba har aka idar to ba lahu ajuru lailatin ko ajuru qiyamin duk wanda ya bi limami a salloli har aka gama gaba ɗaya bai yanke masa ba wato aka yi isha'i da shi ka zo kai tarawihi da shi aka yi safa'i da wuturi da shi kai baka yanke ba za a rubuta maka ladan wanda ya yi tsewon daren gaba ɗaya to ina ji masa tsoro kada ka yanke ka bashi ɗin ka rasa wannan ladan na don kwaɗayin wannan ladan ka yi haƙuri ka yi da shi don kwaɗayin wannan ladan amma idan ka zo wani masallaci ma bai ɓaci ba to amma dai ba da shi ka fara ba to wannan shine Allahu a'lam takarda ta uku tana cewa assalamu alaikum Allah ƙara mana lafiya da tsawon kwana mai albarka amin don Allah a ja hankalin ‘yan uwa game da tarbiyyan ƙannenmu mata iyaye sun tura ‘ya'yansu mata makaranta amma dare na yi za ka ga kaman ana cin kasuwa har da manyan mutane da motoci sun faka a gaban university ɗinmu har cikin azumin nan to su waɗannan ne za su ji tsoron Allah wataƙila dai masu zuwan ba musulmai ba ne amma musulmi kan na kirki kaga wai ya je irin wannan yana a cikin wannan watan akwai abun ban mamaki kwarai da gaske akwai abun ban mamaki to wannan dai ya mace dai amana ce su ji tsoron Allah su ma kansu su ma kan duk da cewa an ɗaure shaiɗanu da maradatu shayatsi ne amma a samu wai mutum yana fita yana wannan harkar to imani shi wato raunin imani shi ya kai matuƙa matuƙa matuƙa rauni ya kai matuƙa rauni saboda haka a ji tsoron Allah yadda wata yake da alfarma da girma ɗan aiki kaɗan a baka lada mai girma to haka nan ma zunubi kaɗan mafashi ma ladan abin nan sakamakon shi babba ne saboda haka a ji tsoron Allah Allah ce kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattakun manufan wannan ramadana in ya tsaya kowa ya zo ya karu da imani ya yi aikin da zai daga gejin imanin shi lallai imanin shi ya kai gejin da yake so manzo Allah sallallahu ce Allah murmushi hancin mutumin da ramadana ya shigo ya tarar da shi kamar yanda yake a da kafin ramadana din ya fita ya bashi a yanda yake ba tare da karuwa da wani abu na imani ba Allah murmushi hancin wannan mutumin. Limana Allah wadaran shi to kar addu'a manzo Allah ta kama waɗansu a ji tsoron Allah subhanahu wata'ala takarda ta hudu tana cewa assalamu alaikum Allah gafarta mana amin tambaya ta anan a ita ce kwanaki mun je masallaci sallan magariba sai aka ce ma abokina ya shiga ya ba da sallar maimakon ya fara karanta fatiha sai ya fara ta'awizi ya fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim kenan sannan yayi bismillahi sai ya karanta fatiha da aka idar da sallah sai yace kuskure yayi a'a to wannan shi ma bai zama abin da yake din ai in aka yi kabbara ana bayan an yi du'a'ul istifa ana bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim sirran bismillahir rahmanir rahim sai a karanta fatiha to bai kuskure ba ya yi daidai amma bai san bai daidai ba shi ma kenan ya yi da ya yi kuskure alhalin suna ce abin da ya yi din yawa kamar wani malami kamar wani iyaye ne cikin iyayen yara ya ji yaran shi a sun haddace sunan yan kwallo sun kai hamsin zuwa talatin zuwa hamsin yake ka ina ya kai shi makarantar islamiyya kawai yaran na ya kamata irin wannan kwakwalwan da menene ya je ya yi karatu ya je ya yanka masa fom ya ce wa shugaban makarantar ga dalilin da ya sa ya kawo yaran nan sun haddace sunan 'yan kwallo bila adadin amma babu ɗaya daga cikin baradan musulmai irin su Khalid bin Walid su Abubakar Siddiq da makamantansu ma masha Allah sai shi ya kira yaran yana tambayan su kai wa kuka haddace cikin sunan 'yan kwallon suka faɗa yake tun? fir'auna fa sai baba yake sallallahu alaihi wasallam sai mai sai da fom shugaban makaranta yake a yace baba fom din na har fada uban yaran eh, yace kom din ba na yara kai za a saya ba har da baban eh, to kaga yayi daidai a can yace wa ya kuskure ne da yake bismillah ya fara da buɗe da bismillah da auzu billahi minash shaitanir shi ma wannan ya ka yaran shi akan ba su san sunayen baradan musulmi ana kiran fir'auna yake alaihi salam to kaga shi ma ai aka ce to fom din har da baban za a sai sai a shiga ajin tare Allah ubangi ya ya rufa mana asiri to wannan din yayi daidai yayi daidai abin da yayi din insha Allah wa sai tambayan mu ta karshe mai ita yana ce assalamu alaikum malam Allah ya kara basira malam a ciwon kafa ne yake damin mamarmu mahaifiyarmu kenan sosai mu yi ta neman magani har yanzu ba mu dace ba muna neman addu'a Allah ubangiji ba ta lafiya Allahumma amin Allah ba ta lafiya Allah ubangiji sa kafara ne Allah ubangiji ya sa a dace subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh